أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته Muna عشرين دبيو أو تنشاء هذا القاعدة هجرة النبي الرحمة صلى الله عليه daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da tara a watan biyar watan mai shekara ta 2026 allah tabaraka wata ta'ala cikin ikonsa da yardarsa a wannan asubahi ya hada fuskokinmu cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a tsalallahu umrahu da ke nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin ɗariƙus salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun yi darasi ne na 198 mun fara darasi na 198 da headline ɗin malam kaslatani man hafaza alaihima da kalal janna inda ya ce ga wasu ɗabi'u guda biyu duk wanda ya ƙoƙari ya kiyaye su to ba zai shiga ba kai tsaye ma ya shiga aljanna wannan ɗabi'un guda biyu to mun faɗa a farkon darasin muka ce fa min rahmatullahi ta'ala lil insan yana daga cikin rahamar Allah ga mutum wa lutfihi lahu da tausayawa da Allah yake wa bayinsa fataha lahu abwabal kairati sai ya bude wa dan adam kofofin alkhairi wa asbabaha da kuma hanyoyin samun alkhairi li'annahu a'lamu bihi wa bi ba'ati domin shi Allah tabaaraka wa ta'ala ya fi kowa sanin mutum ya fi kowa sanin raunin shi ya halicce shi kama fi qaulihi ta'ala yuridullahu an yukaffifa anku Allah ya dama manufarsa shine ya sauƙaƙa muku wato abin nan hukunce-hukuncen shari'a dan wa kulikal insanu ba'ifa an halicci mutum rarrauna nisa'i ayata 28 ya dai faɗa ya yace la yukallifullahu nafsan illa aha. Allah baya dorawa wata rai ko da takalif din na shari'a kuma sai abin da za ta iya bakara 186 kamar faɗin Allah ta'ala ma yuridullahu ala, alaykum min haraj Allah baya nufin ya sanya muku wahala walakin yuridu li yutahhirakum sai da abin da yake so ya tsarkake ku wali tumma ni'matahu alaikum ya cika ni'imarsa a ku ma'ida aya ta shida wa kala yace ridullahu ridullahu bikum al-yusra abinda Allah yake nufi da ku sauki wala yuridu bikum al-usra baya nufin wahala a tattare da ku falam yaqtasir hadha taysir to wannan sauƙaƙawar bata takaitu ba bi wujubi hadha takalif alal mustaqi ita hanyar cewa hatta takalif din awajabta wanda yake da iko ne fil amali wal qurbati a ayyuka na ibada da neman kusanci da Allah bal da kala fil azkari wad da'awati a a wannan saukin har ya shiga cikin azkar da addu'o'i wannan kusan shine abin da yake muka karanta wancan headline wa nastamirru al yawma to yau da inda zamu dora fadin mawallafin sabon headline ɗinsa da yace du'a'un ga kuma wata addu'a ya hafazuka wannan addu'a za ta kare ka ko ya hafazuka Allahu bihi in kayi Allah zai kare ka da yin wannan addu'a falamma kanat alhayatu la ta min al to sai nake cewa lokacin da rayuwa ta zama ba ta kukuta daga al jarabawa wa dunya darul imtihan ita duniya ma gidan jarabawa ce wa darul gida ne na ibtila'i wa hadhihi sunnatullahi subhanahu wa ta'ala fi khalqi kuma jarabawar rayuwa sunnar Allah ce a cikin halittinsa annahu yabtali al-ibad bi ba'dihim bi ba'd Allah yana jarraba bayansa sashin su da sashi wa zamanan bil mihan wash shada'id wani lokacin da wa alhalu da tsanance tsananci wala takadu tajid hayyan kaga dai ba yadda za a yi ka samu wani mai rai mai rayuwa illa wa yabtalihi Allah fa sai Allah ya jaraba shi fi hayatihi a cikin rayuwarsa qala ta'ala Allah ne yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa in baka san shi ba kafin kuma ka ce dan me sai ka lamu ta'alil yace liyabluwakum dan ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala waye zai bi ya aiki mai kyau suratul mulki aya ta biyu wa kadhalika al imanu yazidu al insana ibtila'an haka kuma imani shi ma a karan kansa yana ƙara ma mutum jarabawa in ka sami imani sai ka sami ƙarin jarabawa gwargwadon imaninka gwargwadon jarabawarka kama fi ƙaunihi jalla wa'ala kamar yadda Allah yake cewa ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alaihi wato Allah bai kasance mai barin mu'minai a halin da suke ciki ba sun ce sun yi imani kawai ya kyale sai sun yi imani a launa a tafi haka a'a hatta yi mai khabisa min at-tayyib a sai ya bambance waye mai imani na gaskiya wanda duk jarabawa duk tsananin rayuwa a kada a raya yana kan imani ya sami istiqama kenan wahala ba ta raba shi da addini kamar da dadi ba ya raba shi da addini waye kuma alkabis wanda shi dama dan tayi dadi ne in ya ji wahala zai watsar ya fita a guje ko zai shiga abinda ba shi aka dora shi akai ba qala aidan Allah da ya faɗa yace a hasiban nasu a farkon suratul ankabut kenan don su mutane tsammanin su a tasu an yi tura ko a kyale su an ya kulu amanna su ce mun yi imani amma wahum la nuna ba tare da an jaraba su ba yace wa nan fattanna alladhina min qablihim ba su aka fara halitta ba wasu sun zo kafin su kuma su Allah ya ce mun jaraba su fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu dan Allah ya sanarwa duniya suwaye masu gaskiyar imani shi ya sani tun kafin ya halitta ka ya bada tsin rayuwarka amma mutane da suke tare da kai su ba su ba sa iya sani ya sa bahaushe ya ce gara da aka yi yin wahalin kowa ya fito don Allah baraka wa ta'ala ya sanarwa duniya suwaye masu gaskiyar imani wala ya alaman narkazubin kuma suwaye makaryata imanin yan yi daɗi ne fa iza qala insanu amantu billah idan mutum ya ce na yi imani da Allah fa innahu yamtahin imtahin to za a jarabe shi bi an yi bil bil'aza. ya samu wato wasu cututtuka minar kuffari daga kafirai ne cutarwa wal munafiki ne ko daga munafikai ne a cikin gida wal fusaq ko kuma daga fasikai ne wanda su ba sa so a ce aban laifi fa in sabara wa sabata to idan dan adam yayi hakuri ya kafu ala ala imanihi akan imaninsa wa al al'aza fi sabilillah ya rungumi cutarwa da duk zai dauka akan addinin Allah azza wa jalla fa haza dalilun ala sidqi imani to wannan dalili ne da yake nuna gaskiyar imaninsa wa illa fala in ko in jarabawa ta zo ba zai haƙura ba to wannan ba mai imani ba ba gaskiyar imani ala ta'ala Allah yake ce wala narbul wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' tabbas yayi rantsuwa ce sai mun jarraba ku da wani nau'i na daga tsoro da yunwa wani qasun min al wani lokacin tawayar dukiya asara wal anfusu da marawuka rawuka was samarati da 'ya'yan itatuwa wa bashirus sabirin to amma ba jarabawar bace abin lura suwa yake juriya wa bashirus sabirin kai wa masu hakuri bishara sune wanda allazina idza asabatuhum musibatun alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce inna lillahi mu din ma gaba ɗayan mu dama dai na Allah ne kuma wa inna ilaihi mu zuwa ga Allah raji'una za mu koma shi ba haushe sai ya saba da cewa ilaihin raji'una ba haka ba ne ilaihi raji'una ne zuwa ga Allah za mu koma ba ma'arfa to wanda idan masifa ta zo suke irin wannan istirja'i yana ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahama to su suke da darajoji daga wajen ubangijinsu su suke da rahama ta musamman daga wajen ubangijinsu karewa da karo kuma humul muhuta duna su yi irin nan. to wannan nau'in haƙuri ne ɗaya daga cikin nau'o'in haƙuri guda uku a shari'a wannan an yi magana ne akan idan musiba ta zo kenan rungumar kaddara haƙuri da kaddara rungumar kaddara da cikin rukunan imanin ka wato umina bil qadari khairihi wa sharri to haƙuri da kaddara ɗaya ne daga cikin nau'o'in haƙuri guda uku nau'in haƙuri na farko shine asabaru ala ta'a haƙuri akan yi wa Allah biyayya ya halitta ka yace illa li ya'buduni ban halitta su ba sai dan su bauta mu to ka haƙura da wannan ibada rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi ka bauta masa kuma ka haƙura da bautarsa al ta'lamu lahu samiyya saboda haka nau'in haƙuri na farko haƙuri akan bauta ma Allah nau'i na biyu haƙuri gabarin saba ma Allah sabo ya cika gari in ka fito ko baka so sai ka dauka in kana so kuwa zunubi sai miliyoyi to kuma za ka ga wanda suke saba ma Allah damar da suke amfani da ita walala in ta dukiya ce kafi su in ta lafiya ce kafi su in ta connection ne kafi su in ta mulki ne kafi su amma kai me zai sa ka haƙura shi ne saboda kana so ka gamu da Allah lafiya hakurin shi cin riba mai hakuri shi yake dafa dutse to da haƙuri ga barin saɓawa Allah tabaraka wa ta'ala to shi shine na biyu na uku kuma shine wanda makaranta a wannan ayoyi wato haƙuri lokacin ibtila'i Allah kuma ka ji sakamakonsa su suke da darajoji da wajen ubangin zuciya da rahama su ne shiryayyu wa ƙala rashidu rida rashidu rida yake faɗa a tafsirin manar ce fa'allamahum bihi na mujarradar lintisabi sabi ilal imani sai Allah ya sanar da su iya mujarradin kawai ka ce kana da imani ka danganta da imani la ya kasa da ya sa'atar riziki wa kowata sultani wannan baya nufin wato yalwar arziki da kuma karfin mulki a sai Allah ya jarabe kama kana da imanin ko abubuwa su gagara wal intifa'i al makawufi wannan kuma baya nuna kana da imani kai shikenan an kore maka duk wani abin tsoro wal ahzan da ababan da suke batawa bal yajri zalika bi sinanullahi ta'ala fil khalqi ai wannan dama suna gudana ne a bisa sunnar Allah shine tsarin Allah na gudanar da duniya cikin halittunsa kuma walan tajida ta sunnatillahi tabdila walan tajida lahi ta tahawila kama anna min sunanil khalqi wuqu' al masa'ib bi asbabiha kaman yadda Allah subhanahu wataala ya dora halittu akan zasu ke fadawa musibu ta hanyar musabbabanta sai ka je ka kama musabbabin da baka san ba mai kyau bane sai ka fada wahala ka zo ka ce kayar ka rasa hankalinka ma yana ina to kaddara kenan idza ja al qadaru zahaba aqal idan kaddara ta zo hankali ma gushewa yake yi wani ayoyi suratul baqara aya 155 zuwa da 7 wala wanda wannakum kenan wala ya qatasru liftila'u ala shada'idi to shi ma ibtila'in bai tsaya ba a bisa tsananta tsanancen rayuwa bal qala Allahu azza wa jalla Allah ta'ala ya ce Wana nabluwakum bisharri wal khairi fitna za mu jarrabe kuma da sharri da alkhairi abinda kake so ya zai maka jarabawa ne da zaka da sharri da alkhairi kowanne jarabawa ne Allah subhanahu wataala zai jarabe ka da shi wa ilaina turja'una kuma gaba ɗaya za ku dawo muna sotul anbiya 35 kama fi qaulihi kama yadda Allah ta'ala ya ce wa sa an takrahu shay'an ai tana iya yiwa ku nuna kuna kyamar wani abu kuma huwa khairul lakum ku ba ku sani ba shi abin kuke kyama shine mafi alkhairi wa asa an tuhibbu shay'an tana iya kuma kuna son wani abu wa huwa sharrul lakum alhali kuma sharri ne abin kuke son yasa kullun ake so ka ba mu Allah zabi inda ake salatul haja kai inda zaka yi addu'a Allah ka zaɓa mu abin da ya fi alkhairi ka yi in ka samu Allah ka sa wannan samun shi yafi ya alkhairi in baka samu ba Allah ya sa hakan ya fi alkhairi saboda Allah ya sani wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba suratul baqara 116 wa ilmu ad-din ni'matun misali ilmin addini ai ni'ima ne bal wa min afdali ni'amil lahi yana daga cikin ma fita ni'imomin Allah alal insani akan dan adam kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku ana cewa ga mai imani to ya samu daraja akan wanda ba shi da imani amma wallazina utul ilma a cikin masu imanin ma wanda aka hada musu da ilimi yace darajat akwai darajoji na musamman musamman mujadala 11 lakin to sai dai in za a gane abin da kake so ma yana jarabawa ne rayuwa jarabawa ce iza katamahu al-alimu idan wanda yake da ilimi ya ɓoye ilimin addini wabalan alaihi sai zama kuma to a ƙuba ce a wannan ilimin a kansa kaga ima ce amma a ƙarshe ya zama mata matsala bai ci jarabawa ba don jarabawa ce ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yaqtumuna ma anzalna min albayyinati wal huda kaga waɗannan waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na daga bayanin gaskiya Walhuda, da shiriya min ba'adi ma bayyana lin-nasi bayan ko mun yi bayanin shiriyar ga mutane fil kitabi a cikin littafi su kuma sun sani suka boye wa mutane ba masu ilimi ba kenan malamai ilimin da yake shine darajar da aka ce masu shi suna da darajar to amma da rayuwa ibtila'i ce sai Allah ya ce ula'ika to irin masu boye ilimin nan yal'anhumullah to Allah yake la'antar su wa yal'anhumul inuna? su masu la'anta suke la'anta kaga asali ilimin daraja ce amma kuma ibtila'i ne za ka yi yadda ake so ko za ka bi san ranka in ka yadda ake so ka tabbatar da wannan daraja in ka sabawa abin da ake so ka ya zama maka a koba wannan yasa kamar da muka sha faɗa lokacin da hajjaju bin yusuf saqafi ya gina gidansa yana mulki shi azzalimin mai sarauta ne ka ya gina gida na azo a gani sai ya kira mutane su zo a yi walimar buɗe gidan sai alasan albasar ya ga to dama ta samu da za a je shi ya kira da kansa a masa wa'azi Sau ka aka zo ana gewaye gida masu yabo na gaskiya suna yi masu na ganin ido suna yi masu na fadanci suna yi masu na tsoro suna yi duk aka yi gama sai da aka zauna za a yi walima sai alasan albasari ya ne sai ya gode ma Allah yawa annabi salati sai ce laƙadar aina ma banahu akabat la'akabatina hakika mun ga abin da mafi dattun masu datti ya gina tuno dai addu'a da kake in zaka shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir sai ce to laƙadar aina ma banahu akabatul akabatina mun ga abin da mafi dattin masu datti ya gina yace amma da muka kalli tarihi sai muka ga muka ga annati fir'auna bana a'la mimma banahu huwa fir'auna ya gina sama da shi abin da wannan ya gina amma Allah ya kawo ƙarshen fir'auna da abin da ya gina Ya buɗe wa'azi mai zafi to saboda mutane sun san waye hajjaju ba a fiye irin wannan a fita da rai ba a majalisarsa shi da taɓa mulkinsa da taɓa in ka taɓa mulkinsa da kai da sauro ba ku da bambanci wajen kisa alhassan abin hajjaju bin yusuf to alhassan albasari da ya fara irin wannan wa'azin masu kaunarsa suka ga abin fa in ba su abu malam zai ta rayuwarsa sai suka fara cewa kafa ka ya aba sa'id ka ya aba sa'id ya ishe ka ya baban sa'id ya ishe ka ya baban sa'id amma da sanin batari bai saurari kowa ba duk abin da yake so ya faɗa sai da ya amayar to yana gamawa sai ya rufe da wannan ayar ce Allah ya yace innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda waɗannan waɗanda suke koye abin da muka saukar na daga shari'a da bayani kuma min ba'adi ma bayyanahu lin-nasi bayan mu mun yi bayanin dan mutane su suka sani suka boye wa mutanen kuma fil kitabi a cikin littafi to ulaika yal'anuhumullah waɗannan su ne wanda Allah ke la'antar su wa yal'anuhumul la'inuna kuma masu la'anta masu ke la'antar su Allah ce innal ladzina tabu wa aslahu sai dai wanda suka tuba bayan bannar da suka yi ta ɓoye ilimin suka kyautata aikansu daga baya wa bayyanu suka yi bayanin gaskiyar da da suka ɓoye Allah ce fa ulaika atubu alaihi to irin waɗannan zan karɓi tuban su wa ana tawwabur rahim dama ni ne at-tawwabu mai yawan karɓar tuba ar-rahim mai jin kai to alakan albasari ya kada rigar sai ya fita ba wanda ya ce masa cikanka ashe ashe shi hajjaj bin yusuf abinda yake gani a ran nan an masa laifin da ya fi ƙarfin a jira sai ya yi magana ina masu fushi da fushin wani aka bar malam ya wuce saboda haka alasar basari ya tafi gida da abinka da malinta ta gaskiya shi ya gama da masar kawai ya tafi wani abu aiwa shekari da hajjaji bin yusuf zai fito majalisarsa sai ya fito a murtike cikin fushi majalisa ta launa ya kalli majalisar gaba daya ya ce tabban wasu hukan ayyuhal jubana ya ce taɓewa a gare ku nisanta ya ku taron matsorata ya ƙomu fina abdun min abidi basara bawa daga cikin bayan mutanen basara a alasan albasari kenan ya tsaya a cikinmu wa ya ƙula ma sha'a an ya ƙula ya faɗi duk abin da yake so ya faɗa a rasa wanda zai tanka masa a cikinku sai ce la'asƙiyan na kumin jima'i yau zan shayar da ku jininsa ba ka danar aka tada zabaniyawa aka ce su je su zo da shi aka je yana gida ba inda ya je aka ce hajjaji yana neman sa ya fito ya ce mu tafi aka fito a kamo hanya kafin a zo fada ta ɗauki mummunan samfur in ka shigo wannan ƙofa ga nau'in tsaron da makaman in ka tafi wata ƙofar wani nau'in ne kuma daban saboda ya ce zai shayar da mutane jinin sa haka ake shiga har aka je majalisar da take inda falon da majalisa take zaune alhassan albasari yana sa kansa sai suka yi ido hudu da hajjaji, suna ido hudu da hajjaji sai hajjaji ya rikice sai ya rasa me yasa ma ya kirawo shi kawai ba abin da yake iya ce masa illa ta kaddam matsaunan matsaunan yana matsowa yana matsa har sai da ya kure kujera sai ya zaunar da shi a kusa da shi ya rasa me sa ya kira shi tabar makunya da hauka ake natse ta sai fara masa tambayoyin addini me hukuncin abu kaza ya bashi bayani qur'ani da hadisi me hukuncin kaza ita ma tambayar da tusa ta kare wa godari yarsa me zai tambaye shi sai ce je kana na tsaka kai ne shugaban malaman basara kaji fa wanda aka ce za a shayar da shi jini za a shayar da mutane jininsa eh inna allaha ma allazina taqaw kenan ko wannan shine haqiqanin wa may yattaqillaha yaj'al Allahu? makhraja to sai abu na biyu kuma wayar rizquhu min haisu sai a razar basari hajjaji ya ce a a ɗauko kyauta ta musamman a bashi aka je kasan kuma kyautar gidan gwamnati kuma za a yi ta a gaban gwamna ko a gaban shugaban kasa ba gaba idan mawaka suna waka a gaban gwamna ko a gaban wanda matsolo ne a garinsu sai ga ya tashi ya kifa kuɗi mai yawa a gurin saboda ka aka je aka ɗauko jakar da kuɗi aka miƙa ma alasar da basari sai ya ƙi karba. sai wani ba fadi ce yan da shi ce karɓi mana to fi fiƙihun irin na malamai sai ga a'a ga abin da ya kamata ya ja masa wulakanci tantin ajiya bai ja masa ba sai wani sai ya karɓa to amma nan ma wani karatun zai tsora musu da ya karɓa ya taho su wa gyat-gyat ɗin da aka tanadi zabaniya wanda za su wato sha jininsa duk gyat ɗin da ya zo sai ya jajir sai ya raba musu kuɗi kaga in kai ne ai haka ba za ta yi ba shi kuma karatu yake so ya dora musu na idfa abillati hiya ahsan fa idan lazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid ba su an tanaje shi wasu shajinin sa shi kuma kyauta zai musu annabi isa alaihi salatu wassalam wasu ka zazzage shi sai musu alkhairi aka ce ya nabi Allah baka san abin da mutanen suke maka ba yace ai kowace ƙwarya abin da yake cikin ta take bayarwa ya ce sun mun abin da suka iya nima ga abin da na iya na musu in ba manta ba shi an sanar basari din wannan ne wani mutum yana takun saƙa da shi yana tsintsi ne masa yana sa kawai sai ya ɗauki kyauta mai yawa sai ya aika masa aka ce masa alasan albasari ne alasan albasari ya ce aka masa wannan ya zo ya same shi ya ce mana wannan wasu irin kyauta ce haka kyauta mai yawa haka ya ce ai abin da kuke mana ba za mu iya rama muku ba mun dai kwatanta ne yace wanda yake yaye maka zanubin da zaka tafi wuta ai baka da abin da zaka rama mata <laughs> haka ne so daka shi ka'idarsa ce kawai dama shi dama malam ne ko wani sarki a halattar albasar so daka duk gyatin da ya zo sai ya raba musu ta haka an kai ne a yi sai dai kaɗan jajin su gadala ka ce ban zaye yan wahala ko <laughs> amma shi sai ya raba musu duk gyatin da ya je sai ya raba musu da ya zo get na ƙarshe duk abin da yake cikin jakar a nan ya rabar da shi yana fitowa ya wullar da zakar ya ce haka muka shiga haka muka fita to kai kaji to shi ne wannan kaga ilimi ni'ima ne amma idan kuma mai ilimin ya ɓoye ni'imin ya ilimin to shi kenan kuma ya zai masa bala'i Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu sannan mutum yana son dukiya kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa tuhibbuna al-mala subban jamma kuna son dukiya so mai yawa suratul fajr aya ta 20 sannan wa yuhibbun nasal dan adam yana son da kuma ya'ya ni'ima ne dukiya ni'ima ce duk yana son su kama fi kissar zakariya alaihi salam Kama yadda za a cikin kissar annabi zakariya alaihi salam yace fa habli min ladunka waliya yace ya Allah ka bani da daga wajenka wanda ya rusuni wa yarsu min ali ya aquba waje alhu rabbi rabbiya adini min indika walada sautu maryam aya ta biyar ma anna ta'ala qa yaqulu amma kuma ai Allah ta'ala ne yake cewa alamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da ƴaƴayenku fitina ce jarabawar rayuwa ce wa anna Allah indahu ajrun azim a wajen Allah ne lada gwaggwaba yake saboda haka kaga duk wani ina nuna maka wani abu ita rayuwa kawai la taqalu min al-ibtilai Allah ya da alkhairi da sharri duk kowanne jarabawa ne waye yayi in a cin halin wahala kake ya ka bi da wahalar daidai da abin da Allah yake so ka fita in a halin arziki kake ya ka amfani arzikin daidai da Allah yake so ka fita ko sarrai kai fal ibtila'u min al-maqadir to shi ibtila'i yana daga cikin kaddarori abinda Allah ya kaddara wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi min arkanil iman shi kuma ka yadda da kaddara ko mai kyau ko mara kyau yana daga cikin rukunin imani wal qadaru ghaibun sannan dai ita kaddara kuma gaibu ne fala alal insani illa illa al bil asbab ba abinda yake kan dan adam sai ya riko da al asbab musabbabi da abinda zai kai ka mummunan ka sha wahala sai ka kauce masa da abin sa ka yi dama suka kauce masa kama hanyar kauce masa ka yi iyala ka baro Allah ikonsa da hanyar da kake ganin ita ce mafita kuma ta halali sai ka bi ta ka yi iyana ka sai ka baro Allah ikonsa to wannan shine ma'anar imani da kaddara ma al-akhaz bil asbab ka da kaddara amma fa kai ne za ka kawo musabbabin kar mummunar kaddara ta same ka kai ne za ka kawo musabbabin ta samun kyakkyawan sakamako kyakkyawar kaddara misali wanda tun tasowarsa ya dage aka sashi a makaranta aka yi sa'a ya dage da karatu yanzu ya sami ilimin ko yake cin moriyar ilimin kaga ya sami ilimi ya ci moriyarsa menene kaddara ce mai kyau ko mara kyau mai kyau amma mai musabbabi da ya karatu amma wanda aka kai shi makaranta sai yake gudu yake zama yanzu duk sa'anninsa wasu da digiri wasu da masar wasu manyan ma'aikata ne shi kuma yana yana maula a tsakaninsu yanzu ya rasa karatu kaddara ne ko ba kaddara ba ne kaddara ce mara kyau amma sai ce ne musabbabi shi da ya tsaya ƙin karatu kamar yadda waɗancan musabbabin ɗaukaka su da suka tsaya kai karatu to shi kuma musabbabin tasa wato mummunar kaddara da ya ƙin karatu to wanda da shi ne duk kaddara ka yi imani da ita amma ma al'akaz bil Asubabi tare da rike musabbabi ya tafi bakin titi shi saurayi ne shi matashi ne kun san matashi mota ma gadara yake mata ba dan adam ba dama kai dan adam ya zage ka abu ne mai sauki so ya sa airfix ba ruwansa titin ma sai ya masa iko aka samu wanda ya fi shi zafin kai ko kuma tsautsai ya zo aka kaɗe shi ya faɗi ya karye bai ma mutu ba yanzu ya karye kaddara ce ko ba kaddara ba kaddara ce kuma mummuna amma mai musabbabi gadararsa da rashin takalar ɗansa amma ya sa ya toshe kunnuwansa baya jin wani ka gani to duk kaddara ka yi imani da ita amma ma al'akaz bil asbabi tare da rike menene musabbabin faruwar wannan kaddara fi jalabul manafi'i wal khairi wajen jawo wa kanka wato abin amfani da alkhairi wa wuqayatu sharri wal hadaru minhu da kuma takatsantsan kama musabbabi wajen kare wato sharri da takatsantsan daga gare shi sun yakilu al insanu amrahu ila Allah sannan daga nan sai mutum ya jingina al'amarinsa zuwa ga Allah fi mawajihatil ikhtibaratid dunya wajen fuskantar jarabawar rayuwa wa yasta'inu bihi ta'ala ya nemi taimakon Allah Allah yana cewa wa idulahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl ku musu tanadi na karfi kaga kenan ana so musulmai su kama musabbabi na cin nasara shine ku yi tanadi da dawaki kosassu sai ta tuhibuna bihi aduwallah wanda da waɗannan ne za ku tsorata makiya Allah wa aduwa kun ko makiyanku kama fa alatu Iran a yanzu kana san misalin da aka taba kamar yadda Iran ta yi shekara 40 tana tanadi akan Amerikawa da makamantansu to kaga wanda yake nuna maka ta ta kama musabbabi yanzu in ta yi nasara ko ba a yi nasara a kanta ba kaga saboda ta ta yi al'akasu bil asbabu kasashen da ba su kama musabbabin ba in su ne da annabawan ya wuce labarin ya wuce ba yawwa to shine kullum shine Allah cewa idulahum mastata'atun kuma tanadi gurgurdan iko min kuwatin na karfi da dawakin yaki nan kan yanzu nan sai ka ce da nukiliya wanda turhibuna bihi aduwallah da shine za ku tsorata makiya Allah makiyan suratul anfali aya ta 60 daidai ya zo a cikin sai muslim yace haddathana abubakar bin abi shayba wa ibn numairin da ibn numairin qala subin حدثنا عبد الله بن ادريس كتي عبد الله بن ادريس ان الربيع ده ربيع بن عثمان ده دان عثمان ام محمد بن يحيى ده محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج ده اعرج عن ابي هريره ده عبد الرحمن بن سخر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لا الله يتي المؤمن القوي kaga mumini ne karfi ne karfin imani khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif shi ya fi alkhairi shi ya fi soyuwa a wajen Allah a kan mummuni mai raunin imani amma wa fi kullum khairi a kowanne akwai alkhairi amma wa ya fi alkhairi sai da ya ce ihiris alama yan fa'uka wato al’akar bil asibaba in ke so ka gane sai annabi ya ce ka kiyaye da abin da zai amfane ka a rayuwa Wata in billahi ka nemi taimakon Allah wala ta kar ka gajiya wa in asabaka shay'un in kuma wani abu ya same ka fala taqul laula anni fa'altu kaza karka ce ai da nayi kaza kana kaza wa kaza da kaza da kaza ne a'a ai iya abin da zaka iya dama shine wancan kama musabbabi din amma duk abin da ya biyo baya kuma ka ce laula wannan kuma za ta buɗe wa ƙofar shaitani shigowa dan abin ya ya zama kaddara kuma kana so ka ce da ka yi kaza ba abin da yake hana kaddara yasa ba ku ce kaddara ta riga yi fata an dai ce addu'a tana sauƙaƙa ta so kaddara ta riga yi fata yasa aka ce idza ja alqadaru zahaba alaqal in kaddara ma ta zo hankali gushewa yake sai abin ya farka sai da ka rasa hankalinka yana ina sai eh, kaddara kenan ta gusar da hankalin dan ta faru karfin ikon Allah kenan to bayan kai iya ikon ka na wato kiyayewa baka gajiya ba ka nemi taimakon Allah to in har abu ya same ka nan kuma ba za ta kullaula anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza walakin qul abinda zaka ce qaddara Allah abinda Allah ne ya kaddara wa ma sha'a fa'ala abinda hikimarsa ta zo shi ta sadarto shi yake afkuwa ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun shi fa'alun lima yuridu ne Allah tabaaraka wa ta'ala fa inna law amma ka haka ce da yi kaza ta fitahu amalan shaytani to za ta bude maka kuma kofar aikin shaytan ya batar da kai to min tilkal asbabu yana daga cikin waɗannan da ya musabbabi at-tawakkul ala dogaro ga Allah wa man yatawakkal ala fa huwa hasbu duk ya dogara ga Allah Allah ya wadace shi suratul talaqi aya ta 3 wa fi nafsi sura a dai ita wannan surar talaqi din ya kulu aidan Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al Allahu, min amrihi yusra duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki cikin al'amuransa aya ta 4 yace wa wa tawakkul shi tawakkuli min aqwal asbab allati yadfa'u biha al-abdu ma la yaqiqu min al-adhal dogaro ga Allah yana daga cikin mafi karfin musabbabin da bawa yake karewa kansa abinda ba zai iya ba daga wajen halittu to dogaro ga Allah sai ya bashi wannan kariya wa zulmihim da zaluncin su wa udwani fa inna Allah hasbu saboda Allah ya wadace shi wa man kana Allah kafihi wanda ko Allah ya wadace shi wa waqihi ya zama mai kare shi fala ma'a fihi adu to babu wani inda abokan gaba za su yi tsammanin cin masa wala yadurruhu illa adhan la budda minhu ba abinda da zai cuce sai da abin da ya riga ya zama kaddara ne kal harri kaman yanayin zafi wal bardi kaman yanayin sanyi wal ju'i wal atashi wannan duk kaddara ne sannan na cikin abin da yake taimaka mutum al-iltija'u ila Allah bid koma ma Allah ta hanyar yin addu'a bi ayyi sigatin mashru'atin ta kowace sigar shari'a da aka shar'anta ka an ya kula kamar yace rabbi Bishiyar hali. sadri Allah ka sanya mun haske a cikin kirjina walwala wa yassir li amri amrana na zahiri kuma ka sauƙaƙa mun idan zuciya ta samu wato walwala a zahiri ka samu sauƙi ai magana ta kare abu na gaba da yake taimakawa ta zakkuru du'a al-khuruj tuna addu'ar fita min albayti in ka zo fita daga gida kace bismillah tawakkaltu ala Allah da sunan Allah na dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi illa billahi sai ga Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min an adilla ina roƙonka da kada in bace da karan kaina ne in kai kaina zuwa ga bata au udilla ko kuma wani ya batar da ni au azilla ko in zame ina ji ina gani au udilla ko azamar da ni au azlima ko na zalunce wani au udlam ko a zalunce ni au ajhala ko in yi wa wani wauta a wannan fitar da zan yi in masa ba daidai ba au yi jahala alayya ko ni amin wata duka ne kai zama kana neman kun in zaka fitar ga gida kana karanta wannan addu'a to fa huna to anan qalal muallifu sai shi ma mawallafin littafin ya ce to du'a'un ga wata addu'a ya fazukallahu bihi yace fa fi sahihaini ya za a cikin bukhari da muslim an abi hurairata daga abdurrahman bin sakarin kala ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daraja da aminci Allah ta tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce iza awa ahadukum ila firashihi idan ɗayan ku ya je kwanciya fadarsa ya gama duk abin da zai yi a yini yanzu kwantawa zai yi faliyan fus bida kilatin ya karkaɗe wato shimfiɗar tasa in zai kwanta fa inna hula ya dari ma kalafahu alaihi ai bai san bayan ya fita ba mai yawa kirce shi a kan shimfiɗar tasa tunda akwai aljanu da sauransu sun mai kulisa sannan ya ce bismika rabbi wa ba'atu jambi da sunanka arab ubangiji wa ba'atu jambi nake kwantar da wato kafada ta inda bahaushe yake cewa wa bika arfa'uhu kuma da sunanka nake dagawa nake tashi na farka kenan sai yace in amsakta nafsi Allah in ka karbi rayuwata a wannan kwanciyar dan Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha in amsakta nafsi in ka karbi rayuwata farhamha Allah ka ji kaina ka ji kaina wa in haɗin in ka damun da rayuwa fa hasasa Allah ka kare ni bima tahfazu bihi as-salihin da abin da kake kare bayin ka salihai to wannan shine headline din malam da yasa yace wata addu'a idan kai Allah zai baka kariya to kaji addu'a sai abu na biyar yace itiyani ayatani takafika yawmuka wasu ayoyi guda biyu wanda in dai ka karanta su su ma sun wadatar da kai a wannan yinin naka in ka karanta su a wayewar gari shi ma ce fafista haini ya zo a cikin sayar bukari firwa a cikin sayar bukari da musulun قال البخاري في روايته ya ce haddasa na Musa, haddasa na. abu awana an al'amash daga an ibrahim an abdurrahman bin yazida an alqamata an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace ayatani min akhir suratul baqara ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul baqara man qara'ahuma duk wanda ya karanta su fi lailatin a cikin dare kafata sun wadace shi amanar rasulu ce ko qala abdurrahman abdurrahman yace falaqitu aba mas'ud akwai aba mas'ud a cikin ta hadisi sai na game da abu mas'ud wa huwa tsufa yana tsawa bil baiti a dakin Allah Fasa sa'altuhu na tambaye shi akan wannan fa haddasa ni sai ban labari wannan hadisin kamar yadda na yazo mini so wannan shine karshen darasin mu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim alaman man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim ban sani ba ko da tambaya wa alaikum assalam an yi ne sai Allahu akbar to Allah ya sa a yi asa'a Allah ya sa a dace Allah ya sa idan an yi an wuce gurin Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba ku juriya Allah ya ba da yadda za a yi na sai ne Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke cuta suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su ya rabbal alamin ya man huwa ala ala kulli shay'in qadir Allah kasar mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskine da suke cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su fi karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayensu Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma hafiz Nigeria wa ahlihi ya rabbal alamin Allahumma hafiz Nigeria wa ahlihi ya arhamar rahimin Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsi Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsi ya rabbal alamin Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa عليك التكلات ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين